a hanyar da za ki amfani da marriɗi mini mun yi kan akan yadda za a amfani da marriɗi <clears throat> to insha Allah ga wani bidiyon kuma wanda ya kunshi wasu abubuwa ko da guda biyu ne da za a amfani da marriɗi nan da muka yi bidiyo a kai amma kafin mu je gundarin bidiyon muna roƙo idan wannan shi ne ku na farko wannan tasha din da ku danna mana alamar subscribe shi na a ƙasa da zan rubutu sannan kuma ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun samu lokaci da mu je gundarin bidiyon kai tsaye insha Allah kamar yadda nake magana idan kina so ki hada marni a idan kina so ki amfani da marni ki san yadda ake amfani da shi ba to ga hanyoyi guda biyu zuwa uku na farko da shi da mari din nan ana amfani da shi wajen magance matsalolin gashi misali idan gashin ki yana yawan kakkarewa ko kuma kina fama da amosani a kanki ko kuma kina so gashin ki ya kara yawa ya lashe ki to za ki iya amfani da wannan mari din sai kina shafa a gashin kanki idan kina shafa a gashin kanki mari din nan zaki ga kina misali ko da akwai wanda muka kawo ma misali duk lokacin da mace ta ta tsefe kanta za ta yi wani za ta yi wani kiso a kanta za ta yi amfani da mariɗi ta shafa shi a kanta ko ina ta shafe kanta da mariɗin nan sai ta bashi kamar minti goma ko zuwa minti goma sha biyar kafin nan ta wanke akalla duk lokacin da kika tsefe kanki za ki kitso sai ki amfani da wannan Allah da inda kina amfani da wannan za ki ga kina samun sauki a wannan matsalolin gashi kuma za ki amfani da wannan madadin in ya zama na duk inda kasan gashin kanki kina dan shashafawa misali ko kitso a gama miki sai ki dauki wannan man kina shashafa ya zama na shine dai man gashin kanki in dai insha Allah in kina amfani da wannan din a matsalolin gashi za ki ga kin samu sauki duk da maridi ana amfani da shi a fata shi ma idan idan mutum yana amfani da man a fata zai ga fatan shi tana kyau sosai sannan yana hana lalacewar fata da wuri ma tana bushewa zai ga zai ga fatan shi ta daina bushewa nan duk wasu matsalolin fata dai man riɗi yana ɗaya daga cikin mayuka da suke taka rawa wajen magance matsalolin fata sannan kuma masu bushewar lefe ma mun yi bidiyo ina ga akan mari din ma inda za a a magance mai bushewar leɓe to za a yi amfani da man riɗin nan kullum da daddare kafin mutum ya kwanta sai ya ɗauki man riɗin nan sai ya shafa a wannan a leɓen shi insha Allah inda mutum yana shafawa ga hanya uku mun faɗa inda mutum yana amfani da ita zai ga ya samu sauki a wannan matsalolin wanda in mun samu dama za mu yi amfani da ita mu kawo wasu hanyoyin ma da za a iya sarrafa man riɗi a amfani da shi a magance wasu matsalolin ba tare da an sha wata wahala ba ci gaba da kasancewa da wannan tasha za mu ta mu gyara mata domin samun sabbin shirye shiryen mu da zarar mun samu lokaci kada ku manta idan har wannan bidiyo da muka yi ya burge ku to muna roƙo da ku danna mana alamar like mun gode ma da bidiyo na gaba